a cewar hawa umaru wakiliyar kungiyar yauwa youth advocacy women work alliances burinsu shine su taimaka ma mata yadda za su samu ci gaba a kungiyoyinsu in kiɗi ya sake rawa ma sai ta sake kenan yanzu muna cikin wani lokaci da aiki da kowa ke in kace ka yi shi mai ba hannu da shuni ma bai ganin bambancin abun tun da cewa zai shekaru da shekaru ina ba da gudunmawa ban ga sauyi ba kenan ka kirkiro sabon abu don saboda ka gwadi kai ma mu ma muna da husa'o'in mu na galgajiya da ayyukan mu da muka gada da in muka dan kawo dan kwaskwari ma ciki duk ya samu samu muhimmanci kuma kowa ya ci unhwanin shi wajen gudunmuwa muna da kamar wadda na ce tallahi da muke kawo ma mutane in mata ne in matasa ne in maza ne shine wanda muke ce ma subvention kenan wannan kuɗi ne ake baka marara ka tahi har suna kai har miliyan goma wannan kuɗi da ake bada gudunmuwa ce za a baka dangance da aiki sabo da ka kirkirowa wanda zai sa ka ci unhwanin shi hajiya Malam Aji jagora ce ta kungiyar mata ta mun tashi cewa ta yi sun karu sosai da wannan horo mun karu sosai saboda an ba da halayen da ya kamata a ce kowace jagora ga ya kamata halayen da take da cikin jagoran da ci da muke yi yalla yana yiwuwa cikin halayen da aka zana muna da wasu halaye amma wasu ya rage kenan zai sa gobe mu sauya bisa kan jagoranci da muke don saboda watan da su muke tare da su mu ji daɗin aiki da su su ma su ji daɗin aiki da mu. Ita kuwa Hajiya Maryama Mamman ta ƙungiyar Dimol ta ce babban abu muhimmi shine dai mata su haɗa kansu. Mata su haɗa kansu kenan wani haɗin kai shine zai ba da tsoro kenan ga wasu waɗanda suke so su kawo kamar matsala a cikin tahiya ta ci gaba na ɗiya mata. A matsayinsu na mata jagorori kenan su gyara halayensu. Ƙungiyoyi sun nuna cewa wannan horo ya musu daɗi sun ƙaru da shi sun kuma ci amfanin shi kamar yadda Nana Aisha jagorar kungiyar gwamnika ta shaida. Ba karamin ci gaba ba ne. Kenan iya nuna cewa vraiment mata suna son yin wannan aikin. A cikin wannan aikin da muka yi sai baje koli a eh, wadda Regis Ag ta yi wannan ta yi organize ta tsara bara na raguna ta bada. wallahi mu mun tafi lalle an tanke gurfuma ashe wannan kaya namu da muka je muka baza kaya ne wanda ya kayartar da su wa'innan 'yan eh, rijis aga ya kayatar da jama'a hal ya sa muka ci eh, wannan firi na farko kawai daga nan sai muka kara kuzari sosai sai dai madan sumaila asma'u wata matashiya da ke jagorancin kungiyar rayuwar iyali kokawa ta yi da ba a kulawa da matasa a harkar kungiyoyi kamata a ce wannan tsayin kan wanda suka yi kware a fuskan wannan harkokin su ringa jawo matasa suna gwada musu hanya shi ko yau da gobe ta yi karhin wasa kana da karhin wata ran ba kai bane ba shi ya sanya matasan ya kamata a ringa jan su ana nuna musu hanya kenan matashi in ba a nuna mai ba shine gobe shi su ne za shi jagoranci eh, kasai tamara abari murya amurka daga damagara a jamhuriyar nijar